sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, Darar sikiri ta cika shekara takwas tana yada karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda Darar sikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da 'yan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya san yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafa wa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e naira domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin fikiri ta kuci domin da suna. da adin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 6 ga watan Ramadan shekara 1444 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 28 ga watan uku 2023 muna roƙon Allah ya datar da mu wajen faɗin daidai ya gafarta mana kuma ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya malumanmu da mu da ra'ayoyi da muke bayan doron kasa Allah ya sa mu cika da imani idan tamu ta zo wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya wayanda suke neman aure musamman mata da suke neman aure Allah ya ba su mazaje irinsu ko ce na gari samari da suke neman sana'a Allah ya sare musu sana'ar da za su yi bukatunmu na alkhairi duniya da lahira Allah ya sani Allah ya biya mana masoyanmu a ko'ina suke Allah ya nuna musu alkhairi kamar kowace wato shekara muna gabatar da wato kayan taimako ga marayu da kuma gidan yari na prison wanda kwance gidan gyara hali ko to ba za mu yi jinkiri ba a wannan karon ma insha Allah za mu sanar da duk wani kaya da za a kawo na abinci ne ko kayan sawa ko wato farin kuɗi muna da wurare guda biyu da za a tunkari mutane a wajen dukansu amma a nan suke akwai mustapha muhammad wanda shi ne ladani a wannan masallaci akwai kuma umar salih shi ma a nan masallaci in a kiran waya ne sai a kira su akwai kuma 'yan agaji da aka sa su guda biyu akwai adam gwani mustapha akwai kuma muhammad adam dukkansu akwai nambobi kamar haka akwai namba mai 0803581 08035168188 wannan na umara saleh na mustapha kuma shine 08020806008 sai kuma akwai na 'yan agajin su suna nan sannan kuma muna da akawun ɗin da ake tura taimako Allah ya saka wa masu taimako da alkhairi ba ramadan ba sanarwa amma kullum wayewan gari za ka ga taro da kobo suna shiga wato a zashin eh, taimakon marayu kuma da wannan ne ake taimakawa marayu wajen abin da ya shafi makarantarsu ba wai abin da muke ba su na ramadan kaɗai ba na kayan sallah ko abinci a'a zun nan makafin in zo sai da na tura naira dubu talatin da biyar na gidan haya na wasu marayu in ba a ba su ba za a kore su a gida to ire-iren wannan suna nan da yawa da su ake yi na makaranta da lafiya da gidan haya da abinci duk da su ake yi tsawon shekara saboda haka a yau ma a ci gaba da taimako account din shine a jaiz bank 0000937311 al-amin islamic foundation Allah ya samu dace account number sifiri tara uku bakwai uku ɗaya ɗaya wannan na makaranta ne eh, na wanda za mu sa taimakon marayu ina wa kake so kuma in gaya maka ɗayan <laughs> eh, sifiri hudu sifiri hudu da sifiri sau hudu ina ji ɗaya zero zero zero zero za mu ce sifiri sau hudu ko sifiri hudu wani zai ɗauka nace sifiri hudu zai ɗauka zero four to ba haka bane zero ne guda hudu sai tara uku bakwai uku sai kuma daya daya ja'i muna cikin suratul insani ko na'am a'udhu billahi minash shaitani إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا baitin Allah madaukaki ya yi mana bayanin ya shiryar da ɗan adam zuwa tudu biyu ta farke biyu wanda ko zai gode ko ya kafirce inna adaina husabila lalle mun mun shiryar da mutum zuwa ta farkin shiriya imma shakiran ko ya gode wa Allah wa imma kafuran ko ya kafirce wa Allah shakiran ya zo da ismul fa'il amma kafuran ya zo da sifa ta mubalagha na fa'il din saboda masu godiyan su ne kadan masu kafircewan su ne da yawa kamar yadda ce wa kalilun min ibadi ya shakur sai Allah maɗaukake ce inna a'tadna lil kafirina salasila lalle mun mun tanada wa kafirai sarkoki salasil jam'un na silsila sirkoki da ake daure su a ciki wa aghlalan da kuma kunkumi wato aghlal shine ghil wanda za a sa a wuya idin aghlalu fi anaqihim salasil shine kanana kanana kanana a haɗe sarka doguwa aglal kuma shine wanda babba ne haka karfe ne babba a buɗe wanda za a sa a wuyan mutum wanda za a kama shi sai a kulle sannan kuma sarka tana biye da shi ana rike sarkan ko kuma ana hada shi da yan uwan shi a jera su kamar yadda ake yi lokacin turawan mulkin mallaka suke wa mutane mu bakake akan su turai ana sayar da su wa sa'ira hakan nan mun tanada musu da wuta wato wutar sa'ir innal abrara lalle bayan Allah masu biyayya al abrar jam'u na bar al baru shine mutumin da yake bin Allah al muti'u lillahi subhanahu wa ta'ala asalin kalmar daga al birru aka dauka al birru shine bin Allah al birru duk abin da Allah yake so al birru husnul khulqi go na'am husnul khulqi ɗaya ne daga cikin al birru kamar yadda Allah ya ce walakin nal birra man amana billahi wal yawmil akhir kaga ya jera su to anan al abrar wa'inda suka yi wa Allah biyayya suka kadaita Allah wajen bauta suka kula da addinin su suka guji abinda Allah madaukake ya hana su ne al abrar yashrabuna min ka'asin za su sha daga wani wato ka'as ka'as shine kofi wanda yake cike da giya za su sha daga ciki yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura ya kasance abin da ake sirka a ciki din shine kafur mizaji ne ma yunzaju bihi ma yuqlaqu bihi abin da za a sirka yanzu kayan shayi ma mutum yayi zai sa bifis ko zai sa wani zai sa l wani zai sa kurumbal wani zai sa kurunjal wani zai sa girfa wani zai sa jinja kowa zai sa don ya ji kamshin abin ya sa masa sha'awan shan abin da jin daɗinsa wani zai sa na'ana duk wannan don mutum ya ji daɗin abun ne to karka ɗauka na nan a nan ya tsaya a cikin aljannan ma akwai wanda bayan allah mumine za su sha shi na shi zaƙin kafur ne kafur wato shi ma aka ce wani abu ne wanda yake kamar yana da mai kuwa kamar mai yake amma kuma yana da ƙamshi kamar tafsir ibn ashur yake nuna cewa wato ana samu ne a cikin wani itace ana samu a kasan hindu da wasu kasashe ɗaiɗaiku in an yi mu'alajan sa a samu mai to wannan man shine ake kira kafur wasu ka ce kafur shine kafur fari mai kamshi wanda ana sarkawa ba kafur na maganin kwari ba ba shi ake nufi ba karka je ka zuba ka ce abincin aljanna ne wannan maganin kwari ne wancan kafur ɗin mai kamshin shi ake nufi doka na mizajuha kafura ainan wani marmaro ne wani ido ne da yake balla a cikin aljanna ya shirabu biha ibadullah bayan Allah suke sha da shi Allah ya sa muna ciki yufajjiruna ha tabjira suna bubbuka shi bubbukawa inda suke so suna huda shi suna kai shi inda suke so kamar ciwo ne an jona a famfo kana kai shi inda kake so to a cikin aljanna wannan ayin din duk inda ka koma zai bi ka ya zai baka abin da kake so yufajjiruna ha tabdira yufuna bin nadri to wa'annan me suka yi ne har suka samu wannan sakamako Allah ya ce yufuna bin nadri suna cikin bautawa Allah bayan sun aika farilin da Allah ya umurce su sun sauke to gashi nan kance da suka yi ma suna yi yufuna bin nazri ma'ana suna cika bakance shine mutum ya dauka wa kansa alƙawari shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi hadisin bukhari ko duk wanda yace zai bi Allah yayi alƙawari ya bi Allah wanda ya alƙawari zai saba Allah kare ya saba masa ba alƙawari haka zan bi Allah ba a'a karate alƙawarin akan wani abu misali kana yin karatu kana jarrabawa idan Allah ya sa na ci jarrabawa zan yi azumi uku don godewa Allah to kaga anan ka rataye wannan azumin ga nasarar da zaka samu a jarrabawa idan ka samu natija kyakkyawa a jarrabawa to wajibi ne kai wannan azumi idan baka yi ba ka mutu maganan da za su gaji wannan azumin su rama saboda haka shi yasa annabi ya hana a ɗaya hadisin ya hana akan mutum yayin nazara yace innahu la bi khair walakin yustakhraju bihi min al-bakhil kace in Allah ya bani kuɗi yau kana ganin mutane suna da kuɗi ana cewa su aikin alkhairi kana ganin ba sa yi ka zo kace wallahi kana hira wallahi in Allah ya bani miliyan goma ba wallahi sai in ci miliyan biyar ɗin duk in yi kaza da shi to an riga an rubuta ana jira ka samu miliyan goma ran da ya zama goma to farilla ne kamar farillar zakka dole sai ka ci biyar ka ci biyar ɗin nan yufuna bin nadri abin in bin Allah ne ka cika amma sabon Allah karkai wa man nazar an ya'si Allah fala ya'si wani yake an bata masa rai wallahi shi ya alkawari in dai wani yayi markaza sai ya sha giya kasan da ko sai na je na ji masa ciwo kaga ji masa ciwo haramun shan giya haramun to kada ka aikata kamar wasu da suke daukan makansu tafiya da kafa wani da sunan ibada wani da sunan siyaha in yawo shakatawa ne za ka yi yawo a duniya daga gari zuwa gari wannan ka yi shi a falam ya siru fil ardi kenan ko Kun siru fil arziki. amma mutum ya ce bari ya yi don wani abu kaza na ibada ko in Allah ya ba wa ne nasara ko ya ba ne nasara to zan taka da kafa daga gari kaza zuwa gari kaza wannan ba addini ba ne ba sai ka yi shi ba in ka yayi nasara kai masa addu'a Allah ya dace da shi babu addinin taji daga kano zuwa zaria da kafa ko ba addini ba ne in masallaci ne a cikin gari mafi nisa gurgudun nisan masallaci gurgudun ladan amma wannan ma a cikin gari ga masallaci kusa da gidanka ka ce za ka bar wannan masallaci ka je wani masallaci kana sallah sai in akwai dalili da shari'a ta yadda balle kuma mutum ya tashi ya je wani gari la tusaddu rihadu illa ila salatu masajid sai masallatai uku ne daga garin ka zaka ce bari in je in yi sallah a can masallacin makka masallacin madina da masallacin kudus idan mutum yanzu yana bulunkutu ko yana gwange ko yana kwanson a bari in je masallacin da gashi me za ka yi wallahi zan je in yi azahar ne a can duk anguwannin ku ba masallaci me yasa sai nan a a ina da alƙawari da wani ne a wajen a a ina akwai wani alhaji wani ne za mu haɗu da shi a wajen a ana darasi ne zan zo tafsiri ne ya zama akwai abin da dai shari'a ta yadda za ka zo saboda shi amma kar ka ga cewa wani masallaci ya fi wani masallaci bibiko don ginin sa ko wani abu sai dai in akwai ababen da addini bai so masallacin akwai kabari masallacin akwai shirkiya ha to wannan za ka kwaro wannan masallacin saboda sabon Allah da ke ciki ka je masallacin da ba a sabon Allah duk abin da kai alkawari to alkawari yuhuna bin nazari din nan in akan alkawari ne akan bin Allah abin da yake mai kyawu a shari'a kada mutum ya ce ni nayi alkawari abin ba kyau sai ce ai to ai alkawari nayi a'a kun yi alkawari za ku je ku hallaka wani kun yi alkawari za ku je ku yi sata ko kai waye kana je na ko ina ganin ka bana ganin ka ka san abin da nake ga maka gaskiya ne kuma kai nake nufi idan ka yi alkawari karka ce a to ai mun riga mun yi alkawari ai to ai warware alkawari kuma ai haramun ne eh alkawari mai kyawu ne warwarewa haram amma annabi ne yace man nazar an ya'si Allah kaga ai shi ma sabo ne Allah din alkawari ne annabi yace fala ya kada ka saba wa Allah in ma ka yi rantsuwa ne akan zaka yi sabon Allah annabi yace kada ka yi abun ka yi kafara wani zai ce ah, ni na rantsa ba zan yi wa wani magana ba saboda haka ba zan yi kafara ba a haramun ne ka warware wannan rantsuwan naka da kafara ka je kai masa magana yufuna bil nadri wa yaqafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini kana sharruhum mustatira wanda yake sharrin sa yana da yaduwa sharrin wannan rana mai yaduwa ne mustatir wato kamar yadda alfijir yana fitowa daga gabas ba ya yadu har sai bayyana hakan nan sharrin ranar tana yaduwa kowa yana da kasansa zai samu Allah ya kiyaye to shin tsoron yinin wani irin tsoro suka yi ba wai a nan duniya kana zaune kana cewa ina tsoron lahira ina tsoron wannan yinin ba a'a ai ga abubuwan da suke yi wanda suke yake kai su ga tsoron wannan yinin kana sharrun mustatira din ne gaban yace wa yut'imuna ta'ama kaga yufuna bin nazri aiki mai shawo ga yut'imuna ta'ama wannan dukkan suna yin wannan ayyuka na ibada ne ya kafuna yawman kana sharruhu mustatira tsoron wancan ranar ita ce kai aiki a yau amma ba kana zaune kana holewa kai lahira da zafi lahira da kaza a'a yanzu ka yi aiki don gudun azaba a wancan rana wa yi tsaimuna tsama kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da son abinci ai ma a hubbihi tare da suna son wannan abincin suna da bukata wa suke ciyarwa miskinan suna ciyar da miskinan lokacin sahur ya sa abincinsa a gaba yana wani ya zuba da shi da iyalinsa da 'ya'yansa sai almajiri miskini zai ce tabirillah ba da abin da zai ba da iyali cikin dare ya tashi ya zo yana neman abin da zai sahur da su sai ka tashi ka kalli kwanonsa ka gutsura masa duk da kana so sai ka ci rabin ka ba shi rabin sai ka ga rabin da ka ci din sai Allah ya sa albarka ya ishe ka kai azumi da shi ga kuma ladan ciyar da wani saboda haka kar mu rawa ciyarwa ai dama ba abinda ba ka so ne zaka ciyar ka samu lada ba a abinda kake so lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha na bihi alim ku ciyar daga abinda kuke so in har aljanna kuke so wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan suna ce da miskini miskini shine mutumin da bai da halin samawa kansa wa yatiman da kuma maraya wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya kai balaga wanda shine yatim idan mutum idan mace ce ta rasu ta bar miji da 'ya'ya ba a cewa wannan dan maraya amma in ya rasa uba za a ce maraya saboda uba shi ke tsayawa wajen neman abinci ko shi yasa lokacin da Allah yake fitar da yake da Adamu da matarsa da Iblis su sauka daga aljanna kafin nan da Allah ya kada ka ci itaciya yake inna laka Allah ta ju'a biha wala ta'ra wa annaka la tazma biha wala tadha me yasa saboda shi da matarsa ne bai nuna cewa su biyu ba shi kadai din ne saboda in sun fita daga aljanna Adamu ne zai wahala wajen neman banda ita saboda haka idan uba ya rasu da ya zama maraya kafin ya kai balaga yatiman wa asira da kuma kamammu asir wato wanda aka kama shi da ribantan yaki amma ayar masiya ce sai sa wasu malamai suka ce asir anan wanda bawa wanda yake cikin wahala saboda lokacin farkon musulunci mushrikan makka bayin su da suke karkashin su din da suka musulunta sai suka dinga gallaza musu azaba to shi yasa Allah ya kudaitar akan a ciyar da su wa yatiman wa asira kuma bayan suna ciyar da wannan suna wannan ayyuka na alkhairi imma bi lisani halihim aw bi lisani maqalihim suna cewa innama nut'imukum liwajhillah saboda mutumin da ka masa alkhairi zai nemi ya gode masa zai nemi ya ce bari in yi maka addu'a ko bari in yi kaza ko kuma shi ma zai nemi wata ran ya kawo maka wani abu ai ran nan kayan alkhairi bari ni ma in yi maka a'a innama nut'imukum bi muna ciyar da ku ne saboda neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ban ma neman sakayya a wajen ku na ku zo ku yi mana wata hidima ko ku saka mana fatan fatan abin da muka yi ko kuma ku goge mana wannan alitan halin su halin su suna ciyarwa ba wai sai sun bude baki sun gaya duk wanda za su ciyar ba duk wanda za ku bashi ai ba sai kace masa a na baka neman saboda Allah ba sai ka gode ba ai ba haka ba iyaka ba zaka bayar ne ka tafi to amma tare da haka a lokacin da kake bayarwa ai kai kayan kudurin ba ka so shi ya saka maka sakayya daga Allah kake nema kuma ko da ya nemi ya aikata wannan sakayyar ka nuna masa kare wahalar da kai shi kai ba kana yi ne don ya gode maka ba Allah kake so ya gode maka inna nakhafu min rabbina ko suna cewa lalle mu fa muna tsoro daga ubangijinmu yauman wato wani yini da zai zo wannan ranar abusan rana ce da fuskoki za su zama suna karnike kamtarina saboda tsanani da ake shiga ciki fuskoki za su rikice kamar yadda tarhabu ha sakara wato kaskanci ya rike fuskoki da yawa saboda muni abin da su gai fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm sai Allah madaukaki ubangijin sai ya kare su daga sharrin wannan yinin walattahum nabratan wa surura sai ya tare ya tare su wato suka Allah ya tare su da me nabratan haske a fuskokinsu wa surura da kuma murna da farin ciki Allah ya samu na ciki wa jazahum bima sabaru sai wannan madaukaki ya saka musu saboda hakurin da suka yi a nan duniya sun yi hakuri akan ibada da suke yi sannan sun yi hakuri daga sabon Allah hakuri dole ta hada wannan biyu kai hakuri akan ibada da Allah yake kai Allah yake ka nemi ilimi kafin ka bauta masa to karka zauna kana ibada da jahilci ka je ka tambayi malami ko da yaron ka ne ya bi ka sani ka tambaye shi balle kuma kaninka ko abokinka ka nemi sani sannan kuma ka jure wajen aiwatar da ibada Sallolin ka kula da su akan lokaci ka karka ce aiko ka sha ruwa ba a ganinka ai Allah yana ganinka ka ta kai zakka baka cire ba ai ba a san kuɗi na ya kai ba yanzu in na jire za su ɗauka ina da kuɗi saboda ka za a dinga zuwa wajena a'a ka cire Allah ne baka Allah idan ya baka ni'ima yana so ya ga alamar ni'imar tare da kai shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith nawa Allah bai basu ba a babu ne ba an so ka nuna kana da shi kada baka da kudin cire zakka ka je ka samu wani rabin albashinka ko ka je ka samu wani cikin jarinka ka dauko ka zo ka nuna mutane ka basu zakka tunda wane ma ya cire zakka bari ni ma a ce na cire zakka Allah bai ya son haka in bai baka ba ka zauna in ya baka kuma dole ka zauna shi suka ce na'am Allah ya saka musu bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi kuma sun yi hakuri daga sabon Allah ga ayyukan masha a iri-iri zunubai iri-iri amma sun danne kansu tare da samartakansu kuruciyarsu da za su yi zunubin ba za a yi mamaki ba amma kuma sun nisanci zunubin me yasa saboda tsoron Allah wa jazahum bima sabaru جنة وحريرا إذن الجنة aljanna da tufafi نعم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله مدعوك كسر كيتي متكئين فيها على الأرائك إن الجنة سنة كشنجدي الاتكاء شين متكئين كشنجدي haka ka karkace kai ba zama kake ba kai ba a kwance kake ba mutum yana samun hutu a kishin gidewa amma ba a son mutum ya ci abinci a kishin gide la a kulu mutake an ko annabi ya ce ni ba ni cin abinci a kishin gide sai in abun dama ba wanda za a ɗauka ana ci ba ne kamar goro ka sa a bakinka a kishin gide kana iya taunawa amma kana ɗaukan loma kana sawa kana kishin gide ko kana cin tsire a kishin gide ba daidai bane ka zauna daram ka mutunta abin da kake ci na muttaki'ina fiha suna kishin a cikin gidan aljanna adal ara'iki akan a su al ara'ik da mun arika gado da shimfiɗa da filo ya kishin ko irin gadon duniya wani gadon in ka gani sai ka ɗauka magana aljanna balle na aljanna da ido bai taba gani ba gadon yana sama in ka hau ka kwanta kuma sai ya sauko bai wuce kama ɗaya ba ƙasa subhanallah Allah ya ba mu aljanna la yarawna fiha shamsa in aljanna ba sa ganin rana a gidan aljanna wala zam harira sannan kuma ba sa tinkaran sai tsananin sanyi a gidan aljanna babu rana balle su ji zafi jawin aljanna jawi ne madaidaici ba sanyi bane sosai ba kuma zafi bane babu rana kwata-kwata masu haka in aljanna suke la yaruna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan alaihim zilaluha kuma an kusantar da inuwoyin aljanna zuwa gare su wa zullilat an horar sufufuha ƴaƴan itatuwan aljanna din gare su ta zalila horarwa wato ƴaƴan itatuwan aljanna ga sunan ko ina a lullube kuke a gidan aljanna kamar yadda hadisi ya nuna mutum zai gudu a kan doki an garma tafiyan wata guda bai yanke inuwar gidansa na aljanna ba wai gidajen yan aljanna ba ba gidan kaɗan ka gudu a inuwar gidanka na aljanna wata guda ba ka ƙarasa ba duk kuma gidan naka to inuwoyin nan sun yi inuwa itatuwa ga inabi ga tuffa ga wane ne duk wani abin da ya itatuwa da ka sani kayan marmari an horar da su wa zullilat qutufuha kana kwance kawai in kana marmari inabin ne zai zo zai sauko kawai ka gutsura a bakinka sai ya koma a yau a duniya ko da matarka ce take sa maka a baki kana hadiya ya za ka ka gwada ka gani ka samu inabi wanda ya shiga firiji a lokacin da ake tsari ko lokacin bude baki ka zo ka kwanta a rigingine ka sa kanka a zilo ko ka sa kanka a cinyanta tana ɗaukawa ne an kuj wato kullin dabinun haka inabin haka za ta ɗaga kawai za ta kawo maka da yawa ɗin haka a bakinka ka cire ɗaya a haƙorinka ka tauna ka haɗe ya za ka ji za ka ji kana cikin aljannar duniya balle kuma Allah ya sakara wannan 'ya'yan itatuwan kawai duk abin da ya tsaye shiga ranka kawai da'awa ku bi'a subhanakallahum in kace subhanakallahum duk abin da kake so gashi nan ba zuwa bayan gida ba cewa wannan bai saba ya saba da eh, abin nan ɗinka mizaji naka ba zai yi maka ba ko kuma wannan ya yi a dukkan su za ka ga irin su dai ne amma kuma daban-daban sosai ko tufu ha tabbila wa yutafu alaihim kuma ana kewayewa a kansu at-tawaf ne tafiya akai a dawo akai a dawo yutafu alaihim bi aniyatin da aniya jam'u na ina kwariya barkwariya da ake zuba abu a ciki shine ina jam'in sa shine aniya min fidda na azraka wa aqwabin da kuma kofuna kanat qawarira sun kasance na karauni kawab kawa abin da aqwab shine kofi wanda ba hannun inda za ka sa yatsa ka ke, haka kofi dai haka to wannan an yi shi ne da karau karau irin na duniya ba wanda yake fasewa ba a wannan karau na aljanna kanin kawarira kawarin da yake cikin aljanna min fidda na azurfa ne qaddaruha ko qaddaruha taqdira sun qaddara ta qaddarawa su wane ne fa'il nan yutafu din ne fa'il lam yusamma fa'il tawaf ba to su samarin ne na yan aljanna da suke yawo a tsakanin yan aljanna wildanul mukhalladuna din nan ƴaƴan aljanna da wamammu aka ce wildanul mukhalladuna saboda su ba sa girma shekarun nasu ko shekara dubu aka yi haka suke yasa aka ce mukhalladuna ba wai dawwama na karsu mutu ba a'a dawwama na irin shekarun nasu haka za su dinga tsawafi su ne za su kaddara abinda za su zuba din a cikin aljanna gwargwadon yadda dan aljanna zai sha ya ishe shi ba za ka sha ka ce ya ishe ka a rage ko ya yi kaɗan a ƙara a duniya haka ake yi amma aljanna ƙaddaruha ta ƙadira an ƙaddara ta ƙaddarawa daidai da wato yan aljanna yadda za su sha na'am wa yasqawna fiha ka'san kuma ana shayar da su a gidan aljanna ka'san giya wanda yake cike a cikin kofi ka'as kofi ne ake cewa ka'as amma aka ce sai da giyan a ciki za a ce da shi ka'as akwai wanda yake cewa eh, ya sha ka'as din har ya bugu ma'ana ba wai kofin ya sha ba abin da ke cikin kofin ya sha to Allah ce za a shayar da su giya cikin aljanna kana mizajuha me zanjabila ya zamanto na nashi abinda ake sirkawa a ciki shine zanjabi zanjabi shine citta mai yatsa ta ji wurko to shine amma ba irin na duniyar nan ba ba na aljanna ake magana na duniyar shi ma magani yana da kyau mutum yana amfani da shi a munasabat to amma na aljannan sunan ne suka haɗu amma mazaɓinsu da launinsu ba ɗaya ba ne ainin wani marmaro ne fiha a cikin aljanna musamman da ake kiranta salsabila sunan ayin din kenan an asalin kalmar kalmar salsabil wato wani abu ne wanda yake da saukin tafiya ka idan za ka sha za ka ji daɗin wucewarsa a makogoro to ne aka kira shi da wannan suna na'am ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا sai Allah madaukake ce wa ya yatufu alaihin wildanun mukhalladun sannan kuma 'yan aljanna 'ya'ya wanda Allah halice su ya zuba su suna nan suna tsawafi a cikinsu. su wannan an yi su ne wa'indan masu sayarwa daban nan yara ne ƙanana an zuba su saboda ado kamar yadda idan mutum ya shiga gida yara ƙanana an yi musu kwalliya wannan zai iya gudu ya zo ya ce baba wannan mabaya magana mai rarrafe za ka ji daɗi a ranka to don faranta wa ‘yan aljanna rai Allah ya halitti wuldanun mukhalladuna ɗin ya zuba su a gidan aljanna wa'annan ƴaƴan aljanna in ka gansu idza ra'aytahum idan ka gansu hasibtahum zaka tsammace su lu'lu'an mansura wato dutsen lu'lu'u ne da aka yada su aka watsa su a cikin gidan aljanna saboda suna haske a gidan aljanna wa idza ra'aita samma idan ka kalli can samma ai hunaka ra'aita na'ima lalle ka ga ni'ima mai girma ni'ima da ba a iya kaddara ta wa mulkan kabira da kuma mulki wanda yake mai matukar girma ni'imar aljanna ni'ima ce mafi talaucin yan aljanna ya fi mafi girman mulki a duniya sau goma mafi talaucin ɗan aljanna in kace mafi talauci a duniya waye za ka kwatanta eh? na mafi talaucin mutum a duniya na ke nabi ai ba ka iya sifanta ba ba da abin da zai ci ba da wurin da zai kwanta ba a san shi ba balle a bashi in ya zo ya yi magana za a ce ƙarya yake ko in ya ba da shawara za a ce dolo ne bai iya magana ba duk abu ne ba a yi da shi wani ko yarsa za a aurar ba za a nemi shawarar ba kuma kaninsa ne wai don yana da kuɗi zai aurar da yar yaya amma ba za a nemi shawarar ba sai can an gama sai sai to wannan wacce din ba wai yaya ɗan kaɗin za mu a wacce din mun yi mata miji kaza kaza wai don kai ba ka da abin duniya yar ka ta cikin ga sai an yi za a gaya maka to irin wannan idan ya shiga aljanna to mafi wato girman mulki a duniya sai ka kwatanta waye za ka kwatanta waye mafi jin daɗi a duniya mafi wadata a duniya duk wanda a yau kuna cewa su ne mafiya kuɗi a duniya ni ban ga alamar natsuwa tare da su ba mafi kuɗi za ka je kai kana sha'awar da awa ne ya fi kuɗi to amma hankalinsa ya kwanta iyalansa sun ji daɗi 'ya'yansa sun ji daɗin shi ibadar masallatayya sun sami shi a lokacin da suke son ganin shi abokanin hiransa na da da suka tashi sun zauna da shi to me daɗin dama musamman in shekarunka sun fara nisa ka samu abokananka waɗanda kuka yi kamar saka da su ko wanda kuka yi karatu kuka yi kaza kaza kuka sha wahalar duniya da su ku zo nan kuna hira ku kawo labarin irin abin da kuka gani yau kuma ga yadda Allah ya yi da ku ko wannan mai yana daga cikin ni'imar to amma kai baka da abokin hira to wani jin daɗi matar ka baka ganka ba a nan kana mitin da turawa ka ji can kana mitin da turawa kun tafi da iyalin ka ta a hotel kai ka je mitin eh? saboda haka ni'imar aljanna ita ce ni'ima Allah ya ba mu ita da mu da masu mu duka Allah ya ba mu rahamarsa فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر wato an musu su ‘yan aljanna ɗin nan alu yana daukan ma'ana faukiya ne an sa musu tufafi sundus sundusin wa wato sundus khudr shine tufafin alhariri wanda yake mara nauyi sakun ba da nauyi sannan da istabra shine alghalis min alhariri wanda yana da kauri an sa musu mara nauyin kuma an sa musu mai kaura kamar ka sa singilin ne sannan ka sa riga a kai an yi musu kwalliya da su wa istabrak wa hullu asawira min fidda sannan kuma an yi musu ado da mai al'asawira tiwar wato warwaro mun da ya ko na hannu mai fidda na azurfa na biha min asawira min zahabin wa lu'u'lu an ko wa libasu zahari a A can yace zinari da lu'u'lu. A nan kuma yace na azurfa wasu kenan warwaran na azurfa ne wasu warwaran na zinari ne wasu warwaran su na alhariri na abin min zahabin wa lu'lu'an na lu'u'lu to wasu kudaden suka ce a mutum ɗaya yana da irin wannan duka a hannunsa akwai na zinarin akwai na azurfa akwai na lozo kuma maza a cikin aljanna suna da warwaro ana magana da mazan mai aiki ya hallau na biya min asawira a duniya ne na masjidi ba zai sa warwaro ba aikin mata ne ba addini mu bane ba al'adan mu bane za ga wani ya sa karfe wani ya sa bakin roba wani ya sa wani kamar sarka wani ya sa kamar tarbi wani ya sa wani kayan ado wani don ya gani a hannun dan kwallo wani ya gani a hannun dan fim duk ba na wani in za ka sa a hannunka wuyan hannu to sai dai ka sa agogo agogo kula da sa'i ne kuma ado ne amma ka ce za ka sa wasu karafuna da sunan ado haramun ne zobe musulmi zai sa kar ya wuce zoben azurfa ban musulmi namiji bai kamata ya sa zoben zinari ba ko na bakin karfe ko na tagulla ko na kan fanko ba daidai ba ne in za ka sa ka sa azurfa an ba ka sa ba ka sabar ya sa ina mai وغلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وبنجد الله سبحانه يا شايد دسو أبن شاء وانديك أبن ترك كروا أبن شاء من تركي شيني واتو مرمرو دمك أنبتا أتنبايا أكو إدانو أتن الجنة فيها أنهار من ماء غير آتن وأنهار من لبن لم يتغير, لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى wayannan idanuwa da su ɗan aljanna suke sha Allah ya ba mu ita Allah ya ce na inna za kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Allah madaukakin sarki yace inna hada kana lakum jazaa wannan abin da aka baku na ni'imar aljanna fa wato ya kasance sakayya ce gare ku sakamakon abin da kuka aikata ne a rayuwarku ta duniya wa kana sa'yukum mashkura kuma aikinku da kuka aikata ya kasance abin godiya ne Allah ya gode muku ne shi yasa ya saka muku to ashe akwai bukatar mu yi aiki mai kyawu har Allah ya gode mana inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana lalle mu ne muka saukar da alqur'ani zuwa zuwa gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam tanzila saukarwa nazzalna shine wa qur'anan faraqnahu kana litaqrahu ala an-nasi ala muqbil wa nazzalnahu tanzila wannan yana nuna qur'ani ba lokaci ɗaya ya sauka ba da kadan da kadan da kadan kadan cikin shekaru 23 ala qadri al-waqa'i wal ahdath gwargwadon faruwan ababai Allah ke saukar da ayoyi har suka gama sauka a cikin wannan lokacin wannan kamar Allah yana martani ne ga mashirikai da suke nuna cewa me yasa Qur'anin bai sauka lokaci guda ba ko kuma Qur'anin annabi shike kawowa har suna cewa law na sha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalina da suka ji Qur'anin larabcin suka ce da sun ga dama su ma za su faɗi irin Qur'ani Allah ya nuna cewa ba su iya ba ba za su iya ba kuma inna nahnu nazzalna alaykal qur'an lalle mu ne muka saukar da alqur'ani gare ka tanzila saukarwa fasbir li hukmi rabbik kai hakuri ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ga wato ga hukuncin ubangijinka subhanahu wa ta'ala game da abin da ke faruwa daga mashirkai wala ta tsaye da kada ka bi daga cikin su asiman mai yawan zunubi au kafura ko kuma mai yawan kafirci kar ka bi kowanne Mai kun ita atiman wa kabura din a atiman daban-daban ne wani zunubin sadin ne yake so ka bi shi a son zuciyarsa wani kuma a kafircin sadin ne yake so ka bi shi kada ka bi wannan kada ka bi wancan balle kuma wanda ya zo da duka biyu ka ga min babu aura kar ka su wadhkur isma rabbi kuma ka ambaci sunan ubangijinka subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila safi da maraice ma'ana dukkan lokutanka bukra shine farkon yini ko asil kuma ƙarshen yini ma'ana mutum ala dhikri ana so annabi ya dawwama akan ambaton Allah kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan ambaton Allah akwai malamai ɗaya daga cikin malamai yake cewa idan mutum ya kiyaye salloli biyar akan lokaci da addu'o'in da aka ce azkar inda aka ce mutum yayi na sallolin misali da ka ji kiran sallah ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wa ba sannan ka zo masallaci ka tayyatul masjidi an yi sallah da kai ka zauna ka yi tasbihi ka karanta su ayatul kursi da qul huwa falaq inasi da azkar inda aka ce kai bayan sallah kai na azhar kai na la'asar kai na magariba kai na isha'i kai na asbahi to za a rubuta ka cikin masu ambaton Allah safe da maraice? za ka shiga cikin na Allah kafiran wazakirin domin mafi girman zikiri shine mutum yayi sallah ya ambaci Allah ciki kuma ga addu'o'i kana yi tare da su to me kake tsammani idan ka ƙara da bayan sallah kuma ka zauna kana tilawar qur'ani ko ka zauna kana azkar ko kana tafiya kasuwan kana subhanallah ko kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shagonka kaga riba ka riba mu Allah yayi mana hanyoyi na samun alkhairi da yawa amma mu ne muke wa kanmu rawa mutum yana zaune tun safe ya zauna ya bude shago ya zauna misali dara karfe goma ka zauna har sha ɗaya da rabi ba wanda ya zo ya ce wannan nawa ne kai kuma baka ce subhanallahi ɗaya ba bakin ka kuma har bakin ya yi wari saboda ba motsi wannan ba daidai ba ne ka koya wa kanka wallahi za ka ce da na sani idan ka koma ga Allah akan lokacin da kai shiru ya wuce wala uqsimu bin nafsil lawama ba nafsul lati talumu nafsaha ran da yake zargin kansa me yasa saboda ga dama bai yi aikin alkhairi ba in an nuna maka ibadan da kai suka ci ina ma da na a akai balle kuma wanda ya aikata laifi Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum adiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli kuma cikin dare yi wa Allah sajada nan kenan ka dinga lazimtan salloli na dare kenan wa sabbihu kuma kai wa Allah tasbih laylan tsawila, dare mai tsawo da yin tahajjudi ka tsawaita karatu kuma layla illa qalila kenan shine kamar wannan ayar tana nuna ita ma tana nuna salloli biyar ake nufi kamar yadda malamai wasu malaman suka nuna kamar yadda Allah ya ce aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli ko innal hasanat idhi ibn sayyara dhalika dhikra lil-zakirin na'am an inna إن yuhibbuna al العاجلة inna هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki ce inna haula'i lalle su fa wa'annan wa'anda suka bujuce cewa Allah suka tsaya akan shirka da dogewa akan sabon Allah yuhibbuna al'ajila suna son duniya ne kawai wa yadruna wara'ahum suna bari a bayansu su yawman tsakila wannan wani yini wanda yake mai nauyi shine ranar tashin kiyama wanda yake tsanance tsanance suna ciki amma da suna tsoron wannan rana da sun tashi sun yi aiki kamar yadda masu imani suke yi sai Allah ya ce nahnu khalaqnahum mu ne muka halice su muka samar da su daga babu wa shaddadna asrahum muka karfafa dantsan su ay kawaina abdahum shine shaddadna asrahum Waɗanda shi ina da mun so baddalna amsalahum tabdila da mun canza kamannin su canzawa da sai a tada su daga siffar mutum zuwa wata halitta daban a halittun ma wacce ba ta yi wa kanta komai ba Allah yana da ikon yin haka amma Allah ya saurara ya kyale su akan halin da suke don a kama su da hujja inna hadhihi tazkira wannan sura mai girma da muke karantawa ba tazkira suna ta suwa ne wa abini ga kai da kuma wanda suka bi ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a tadu wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbihi sabila sai ya dauka tafarki zuwa ga malikin sa subhanahu wa ta'ala wanda yana sai ya nemi hanyar tsira gashi nan yana da daman yi kamar yadda Allah yake faman yake faman sha'a ta kaza ila rabbihi sabila kamar yadda yake liman sha'a minkum أن يتقدم أو يتأخر ولمن جاء أن يستقيم wa mata sha'una illa an ya Allah ba yadda kuka ga dama abu zai kasance ba illa an Allah sai yadda Allah ya ga dama duk abin da kake so ya kasance to in kaga ya kasance a yadda kake so to dama Allah ya so abin ya kasance haka amma in Allah bai so ya kasance haka ba to nakan ba zai kasance ba sai na Allah shi yasa kullum dan adam ya sanya ya zuciyarsa lokacin da ya tashi abu ina so in gina gida ga kuɗi to kada ka ce lalle ne gidan nan sai ya gero kai nufin ka kenan ka yi fatan Allah ya datar da kai ga abin da yake so ginin ya tabbata amma idan ginin bai tabbata ba fa kuɗi ya salwanta kada ka zauna kana cewa ai da ba wani ya sa ni kaza ba shine ai ya bani shawara yake ka zo ka sa jarin ka wuri kaza Ga shi na je na sa ga kuɗi na ya tafi da ba shi ba da na gina a'a dama Allah bai so ka gina gidan ba shin mutanen duniya duka ne kowa shine ya gina gidan da zai zo a ciki wani ba shi aka yi ko wani gada yayi daga mahaifinsa ko saboda haka mutum duk abin da kake so ka yi yayin da ka yunkura ka tuna da Allah Allah ya sa abin da yi nufi din nan daidai ne kuma ya dace da yadda Allah yake so karka sha wahala wa ma tasha'una kenan illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukaki ya kasance masani ne ga dukkan abin da halittu ke ciki hakiman sannan mai hikima ne suka abin da ke gudanarwa in naka mai kasance ba ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah haka Allah ya so yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah maɗaukaki yana shigar da wanda ya so shigar da shi cikin rahmatsa ba wai kai bane ba dibaran ka bane ba don kun yi shawara ba ne gadin damar man yasha'u wa zalimina amma kuma su azzalimai a'adda lahum azaban alima Allah ya tana da musu azaba wacce take mai radadi wannan ayar tana da tsoratarwa wajen rahama sai Allah ya sa mashi'a yudkhil man yata'u fi rahmati amma azzalimai ba to kawai kai direct azaba Allah ya kiyaye mu daga azabarsa ya ba mu rahmatsa bismillahir rahmanir rahim to lokaci yayi to alhamdulillah na kafi bi insha Allah Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu Allah ya gafarta mana Allah ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله